Kotun koli a Najeriya Litinin dinnan ta ɗage bitar hukuncinta kan kawar da zababben gwamnan Zamfara Shehu Kogunan Gusau na APC da miƙa ragama ga gwamnan da ke kan gado Bello Matawallan Maradun na PDP. Tun farko an ɗage sauraron shari'a ce don samun kammala dukkan ƙa'idojin da suka shafi masu hannu a shari'ar. Amma duk da haka rashin shigowar lauyan APC na Zamfara da ba mamaki ɗaukar na ƙasa zai wadatar ya sanya tura shari'ar zuwa sha bakwai ga watan nan. Kogunan Gusau da APC na buƙatar kotun kolin ta sauya hukuncin farko da ya kawar da nasararsu bisa rashin gudanar da zaben fidda gwani yadda ya dace. ga kakakin APC na Zamfara Sani Gwamna. Da duba wa'annan musamman 'yan majalisar mu sanatocin mu guda uku ba wanda dan takara. Reps din mu babu wanda dan takara. Muna da 'yan majalisa kusan ashirin ba su da abokan takara ba su da abokan primaries kuma duk an karɓe kujerun nan an ba mutanen PDP. Sannan shi kai ne gwamna abinda constitution ya ce sai in ya cika requirement na 25% bai da shi a jihar Zamfara. Don haka shi yasa muka ƙara garzayowa a wannan kotu domin ta duba ta yi mana adalci. adalci kuma muna kyautar sun za ta muna adalci insha Allah. Lauya mai zaman kansa Abuja Buhari Yusuf ya ce APC na da hurumin bin kadun rashin samun ragama a jihar ta Zamfara don ta ci zaɓe ta hanyar ƙuri'a. Daga abubuwan da suke ƙasa da kuma wasu dama da kotu suka bayar saboda inda lokacin da aka yi shigan farko kotu ta kori ƙara. Ina san mutane su gane a bambancin an dismissing da an striking. Idan aka dismissing wato aka fattalar da shari'a to ba a sake dawa da shi. To amma idan aka striking din shi wato alƙalai suna cewa akwai abin sauraro a ka sai dai akwai gyaran fuskar da za ka yi tukun kafin ka taho akwai wasu abubuwa da watakila ba su taɓa inda ka shigo da shari'a kwarai da gaske ina ganin apc zamfara a koko apc ma na ƙasa gaba ɗaya suna da hujjoji na nuna ƙarfin gwiwa na cewa wannan shari'a za su yi nasara ciki gwamnan zamfara bello matawalin maradun ya sha gargadin tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari da ya daina zafafa siyasar jihar mai taimakawa gwamnan kan labaru zailani baffa ya ce suna da ƙwarin gwiwar samun nasara maganar firamare ne wato zaben mataki na farko wanda kuma su basu shiga ciki ba kuma ko da a ce suna da ƙara da su za su kai aka ce kwana sittin ne kuma kwana sittin din nan ya wuce to maganar firamare ma ba sa entertaining din ta kwata-kwata to akan wannan za su sake koma kuma wannan kuskure ne ko shi Abdulaziz ya yake nuna cewa shi ba firamare ne ba shi consensus ne duk dai magana ce ta primaries wanda yake kuma kotu ta riga ta yanke hukunci a kai saboda haka kusan dai abin da muka ɗauka shine lauyoyi suna ɗan abubuwan su ne wanda zaka ga sun samu alheri a jikin mutum saboda su dinga nuna masa cewa akwai nasara amma mu dai muna ganin cewa in Allah ya da yanda kotu ce yanke mana hukuncin nan ba wani canja shi za a yi ba. PDP a ma ta shigar da bukatar bitar hukuncin da ya kawar da Emeka Ihedioha da Azahob Uzodunma na APC kan mulki. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.